Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa. Shirin na wannan mako ya duba halin da ƙananan yara 'yan gudun hijira ke ciki a jamhuriyar Nijar, musamman yadda hukumomi na duniya ke ci gaba da jan hankalin gwamnatocin ƙasashe game da muhimmancin bawa ire-iren waɗannan yara ilimi mai inganci. shekara ta 2020 ne gwamnatin Nijar bisa tallafin asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF suka ƙaddamar da wani shiri wanda ya kunshi baiwa 'ya'ya 'yan gudun hijira da ke zaman mafaka a garin Agadas da ke arewacin ƙasar damar ci gaba da karatu. Wata hanya da ka iya sa su manta da munanan abubuwan da suka gani a ƙasashensu na asali da yaƙi ya ɗaiɗaita. Muhammad Arzika jami'i ne a ma'aikatar ilimi kana wakilin kungiyoyi masu zaman kansu da ke tallafa wa shirin na ilimi kowane yaro yana da yancin a kai shi lakwal kinalan din da sun in suka zo na a nijar su yan gudun hijira akwai ONG wadda kula da su yan tarsos director sai ba da umarni a dibiya ran nan nan akwai wanda suke da shekara shida bakwai sai a sa CE takwas a sa CE wanda kuma suka wuce shekara takwas kuma ba su bayyana lakwal ba su ne su ma shekara tara har zuwa sha uku akwai wata eh, ɗaukar nauyi da ake musu ana karanta shi su eh, watanni eh, bakwai ko takwas ko tara abinda aka samu mantina in shekara ta kewo sai su ma a musu jaraba a kai su cikin lakwalo cikin kalasu su miƙe da karatu in kuma a can kasashen su akwai wanda suka haro lakwaloli can sai su zo in suka sai mu tambaye su ci kada su kawara a can kasa ƙasa in ya faɗi sai mu mai ya jaraba bisa ga wannan niwokin da yake in mun gani ke eh, yana iya miƙa kaskin da yake can sai a sace in kun bai iya sai a maido shi ta baya ya sake ɗauka eh, yaran da ke karatun nan kowane yaro in a kawo shi suna da masabki kenan sai mu dole kula da kusan masabkin shi ita ce ake kai shi kenan wanda ke santa imanta na tasu ke mai kulin addu'a yaro ɗari da tamanin tara ke zuwa ikwal mai addu'a nan a cikin gari akwai ikwal ta dalanfet tana da yaro kusan talatin da ɗaya akwai ikwal katanga tana da kusan yaro biyar akwai ikwal ekwal eh, sabon gari tana da kusan yaro biyar ita ma akwai ekwal mix akwai yaro uku da ke zuwa can wurin kenan in muka dai a jimilce yaran nan sun kusa kai ɗari biyu da hamsin wanda ke firkatar lakulili nan a cikin agadas mai albarkacin wani yaran da ke zawa cikin lakulolin nan kenan lakulolin na agadas suna samun taimako ba su ga haka nan tunda yan ku ɗauke ekwal mai aduwa ko bana in yi saba ta ba ta ɗari hamsin aka yi can wuna da biro da tablu na yara yan prescholar da kayan karatu na yara da kuma ta gina kalas biyu bara da aka gyara kalas uku kuma yakwal katanga ma osi an gyara masu kalas biyu ta talamba osi an gyara masu kalas biyu sabon gari osi an gyara masu kalas biyu kuma duk ana kawo kaya aiki takardu da librori su malakulan ana ba su albarkacin wani da ke zuwa cikin lakulolin. to yara 'yan makaranta da ke cikin gajiyar shirin sun fito ne daga kasashe irin su afirka ta tsakiya chadi kamaru da kuma kasar sudan waɗanda aka rarraba a cikin makarantu shida da ke faɗin jihar malam ibn ashiku shugaban makarantar na nasarawa da ta kasance ɗaya daga cikin makarantun da ke karɓar 'ya'yan 'yan gudun hijira ya yi wa abokin aikin namu karin bayani. Da sun ka zo direct mun kai inscrire to an ka kai shi inda ya kamata a kai shi in class kai shi. Da sun ka zo vraiment babu matsala kwa tsakanin su da yaran da sun ka tarbo. Komi na tafiya daidai suka sun yi kai ciki mun zama da sun kai ma gashi hausan ma kamar na an ka aihe su. Babu matsala kwa tare da. hakoki da aka sani ana ba yara na lakwal su ma suna samun wannan hakokin duka? Suna samu, sai tu projen da ya ɗauke shi ma shi ma yake ba su can kunan ga da kwai abin da muke ba da duk ana ba su na wurin wani kayi inda kwai su muna ba su suna fahimta eh, darasin karatun da ake musu tsarin mu yasa suna gane wasu abubuwa misali ina zan ce maka vraiment suna ganewa parce que wannan isan kenan yana yiwu set wit ne gare shi wit sardis eh daraja takwas ya samu eh wit gare shi kenan za a ce communication sa pass tsakanin shi kama darasin da ake basu suna eh, gane shi wala ya suna gane shi suna gane shi kwarai kamar yanzu misali eh, da yake yara ne wanda uwayensu yan gudun hijira ne kun nuro da wani abu eh, sun samu cikas wajen fahimta ko kuma a'a kun nuro da cewa kasancewa su 'yan gudun hijira ya sa su a kowane abu ga kansu. ba ɗazu ba na ce maka su da sinai tun da an ka fara muhimman can cikin kasashen shi ne maza maza an ka fito da su wala ba su ga wannan munannen menene yake ca eh mm. da sun ka faru bayan su yasa ba su da matsala. a cikin harshen da ake koya musu kuma suna fahimta. da kyau da kyau suke fahimta. to amma yanzu tsarin ya yake za su ci gaba da karatu ne nan ko kuma a'a wani da lokaci za su ta yi yanzu dai muna nan so za su ci gaba da karɓar karatu na wajen mu a daidaita su son su a maida su kasar su can yanzu suna nan hannun suna karatu kama yaran namu waɗanda sun ka dona da har mu fito wani tsari ba kasancewar su baki ne ko kuma tunanin a'a sai an aza su bisa hanya kahin a gama su da sauran ɗalibai duka wannan ba a yi aiki da shi ba wannan san ba yi aiki da shi ba sai ba a son a nuna musu wata segregation kwa tsakanin su da eh shi yasa da son ka zo direct ma an kasa cikin abokan son ku da musu kamar ɗai ne tunda da farko zamanin suke gida kahin su iso da kun nura cewa zaman gidan ya dan kawo musu cikas ko kuma zai iya kawo musu cikas da a ce suna zaune can gida bon da a bar su gida gyara da an ka kawo su cikas sevra wanda ya dan retar kenan na shekara fiske kamin su zo na maina na sai da sun kai biya ta libya su ba musan ba lokacin da sun kai ci inda ba su samu wannan abin ga da yanzu ya san da suke ma sevra akwai su wannan dan cikas amma an ka ce lokaci bai <laughs> kware ba amma da kuka tambayi sauran ɗalibai mi suke gaya muku suna jin daɗin zama da su sauran dalibai da kyau ba su babu wanda ya taba zuwa ya ce gashi gashi gashi abin da yake faruwa tsakanin su da su me normal da kuran pass tsakanin su da sauran to shirin ya zanta da ɗaya daga cikin 'ya'yan 'yan gudun hijira don jin irin yanayin da suke ɗauka a darasin da kuma mu'amalar su da sauran yaran da suka taras Hisai Muhammad. Wace kalas kake? CPA. Shekara ka nawa? Tar, Santrafik na Ecole, Cameroon na Ecole. Kuma can Santrafik maternel na yi Santrafik maternel kuma Cameroon na yi sai. Yaya mi ake koya maka alkwal? Moral, langage. To, yaya kake ji? Ka iya su duka wa'annan? Eh. Mi ka iya? A, B, har Z kuma da A e, har san kuma. Kai yanzu me yake burge ka in ka zuwa alkwal? me yake birge ka in ka zo lakwal da aka yi muku kwamfo na nawa ka zo ta goma sha ɗaya ka zo eh, yanzu abin da nake yanzu kai idan ka gama karatu me kake so ka zama idan ka gama karatu ka girma ka yi karatu me kake so ka zama footballer so kake ka zama dan kwallo saboda me yanzu kai kana jin ka akwai wani bambanci tsakanin ka da sauran yara ko ka ɗauke su duka ka ne na ɗauke su ƙungiyar iyayen ɗalibai ta jihar ta dai jinjina wannan mataki da gwamnatin Nijar da kuma abokan hulɗa suka bijiro da shi inda ta buƙaci su yi dukkan mai yiwuwa don kada karatun 'ya'yansu su tsaya kamar yadda malam iro sani ke cewa wannan abu abu ne dama da muke hira tun da jimawa saboda ana kowa ne ba 'yan gudun hira ba na ƙasa ko na ina ne suka zo dole ne mu mu yi maraba da su akwai a ba ilimi yaro da ya tashi ba karatun ƙur'ani ba na boko kaga abin asara ce a ƙasa ƙasa ke da asara fa eh mu ke da asara yan ƙasa saboda tarbiyya ita ce komi kuma aka ce ilimi shine rayuwa shine gishirin duniya saboda dole ne tashi bai da ilimi gaskiya lalle kai ko da arziki gare shi yana da dukiya in babu cikakken ilimin nan ta nan ta dukiya nan tana nan tangal tangal sai ya nemi wanda zai kawo mashi kusa ga wannan aiki in ko shi ke tayar ita to gaskiya sai dai wani gyaran Allah amma idan mutum ya samu ya yi karatun nan na boko ko na Muhammadiyya to alhamdulillah eh ta tana yin daidai kuma ka san yaro mu duka ɗaya muka dauke su eh ba su da bambanci da waɗanda da suke nan tare da mutum da ɗiyanmu ne mu ne jikokinmu ne kuma a gani kenan babu wata matsala ga waɗannan yara gare mu idan ana ba su ilimi cikin ƙasa cikin jihar mu alhamdulillah wallahi abu ne wanda muka yi maraba shi kwarai ma muna ƙoƙarin gwamnati ya ƙara kulawa da sauran ƙungiyoyi masu hannu da shuni wa'yan ga a basu ilimi ba wai na bokon kaɗai ba a har na samu a basu eh, ya cancanta gare su tunda wanda ka ga an kawo shi ba li ba la ka ga babu haraka mafiya wa'annan yan gudun hira ƙungiyoyi ne ke ɗaukar yaunin rayuwarsu amma gwamnati ma muna son shi ma ya ba da ƙaimi bisa ƙarfin ikon da ke gare shi ya taimaka a samu iyayen nan a sama musu mafaka inda za su rika kulawa da 'ya'yan su makansu saboda yaro in babu uwar shi ko uban shi kusa ka ga wani bi makarantar matsala ne kullum yana cikin tunanin ayawansa to don haka muna kira ga gwamnati ya nemi ƙara neman wannan ƙungiyoyi masu hannu da shuni a ci gaba da tallafa ma 'ya'yan su kansu domin su samu rayuwa kyakkyawa a cikin ƙasa inda suke kuma idan ma an kai su an ta da an kai iyaye wata kasa to can da suka je ya kamata ni in tana iyaye wannan yara ba su ilimi a nan cikin kasa ko kuma daga baya a tura su can inda iyaye suka koma dan su ma su ƙara sanya cikin ilimin su samu su ƙara ilimi wanda za a yi da su. Mai sauraro da wannan shirin ya kawo ƙarshe sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabo. amma kafin nan a madadin kafatanin abokan aiki musamman wakilinmu daga agadas wato umar sani da ya tattaro mana sauti shamsiya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international